assalamu alaikum uwa masu kallo musamman ma iyaye ne da kuma kannaina da yanaina wanda suke jiran shirin yin aure ko kuma amarya da ango wanda suka yi aure suna jiran a samun bebi daga cikin abubuwan mai mahimmanci sosai wanda yana ɗaya daga cikin tushe na yin tarbiyya shine farin ciki da zuwan yara idan allah ya azurta ka da yaro sawa'un mace ce ko namiji to kai farin ciki ka gode wa allah akan wannan ni'ima da ya baka saboda wallahi akwai da yawa daga cikin mutane ana na an yi aure shekara da shekaru har yanzu ba a samu zuriya ba ana cikin damu ana cikin tashi hankali wasu sun ma abin ya kai su ga kaucewa hanya aje wajen neman yara aje wajen boka aje ana tsafe-tsafe da sauransu eh, kaucewa hanyar Allah wasu kuma ana nan an bi eh, hanya sahiha ta neman zuriya to kai Allah ya baka a sauƙaƙe me ya kamata na'am ni'ima ce ka gode wa Allah ka yi farin ciki ka gaya wa mutane ka sanar da su cewa Allah ya azurta ni da Eh, yaro ko yarinya amma a hirɗinmu mu yi hankali sau da yawa a nan wani lokaci idan namiji ne farin cikin yakan fi yawa akan samun mace har yanzu wannan jahiliya ta da za ana iya samun ta a cikin al'ummanmu yanzu za gama idan namiji ne sai a ce ai kakawo a idan mace sai a ce kaka b me haka ni'ima ce kyauta ce daga Allah saboda kai ba za ka iya bakan ka wannan abin da kake so ba mace da namiji duka ɗaya ne kar ka zamanto wanda idan aka faɗa masa cewa ai mace ce na samu sai zamanto ka gan shi ya murɗake fuska yana jin haushi a yumsikuhu a alahuni wannan labarin da zai rike shi akan a walakance am yadussuhu fi turabu ko ku a zai eh, hiram ya turbuɗe wannan labari saboda wai an faɗa mishi cewa ya samu ci ko kuka ga yana fushi da matar ma wanda ita ta haifu wadda ba es taimakanta ba don haka yan uwa farin ciki da jin daɗi da faɗawa mutane yana da mahimmanci sosai a wannan al'amari na samu ya sannan kuma mu yi hankali sosai wanda zan ƙara nanatawa shine idan Allah ya baka ya'ya mata karkai bakin ciki karkai karkai da na sani ko kaɗan ka riƙa ka riƙe wannan ni'imar da Allah ya baka kai godiya kai dai ka yi ƙoƙari ka tarbiyyantar da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya yi ma duk wanda Allah ya ba 'ya'ya mata ya yi musu addu'a biyu ne uku ne hudu ne ya kyautata tarbiyyansu to bi idnillahi za su zama masa kariya daga shiga wuta mu yi farin ciki mu yi murna da samun yara mu sa mutane su yi musu addu'a Allah ya sa eh, yara ne masu wanda za su samu tarbiyya ta gari wanda za su kasance salin salihai bayu bi idnillahi ku biyo mu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Tomorrow.